يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban mu nuna littafi da biyun rahma sallallahu alaihi wasallam siratun wa durusun wa ibar a yau allah cikin ikonsa muna ranar 4 ga watan 6 shekara ta 2435 da hijirar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wacce ta daidai da 4 ga watan 4 shekara ta 2014 da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a shafi na 199 daidai inda malam ibuɗi shafin da rubutu da babban baki yake cewa muhawalatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sulha ma'al mushrikin ƙoƙarin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi domin samar da sasantawa tare da mushrikai لما رأى عليه الصلاة والسلام كثرة الأحزاب yayin da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ga yawa da dandazan 'yan taron dangin wannan yaƙi na ahzab wa tulal hisari da tsawon lokacin da aka ɗauka ana tsare da su su manzo da sahabbai a cikin garin madina wama nazala bil muslimina da abin da ya samu koya wato saukowa musulmai min karbin na abin da ya shafi wato anin bakin ciki wa shiddatin da kuma tsanani ra'a an yi haffifa bakka sai manzo ya ga ya dace isassauta musu kuncin yanayin da suke ciki alal madinati game da madina bi an ga gatfana na wato ainihin ya samar da sulhu game da su wato 'yan kabilan ghatfan wa yu'tihim thulutha thimaril madina ya ba su wato ainihin ɗaya bisa uku na kayan marmarin garin madina wa yansarifu anil muslimina su juya daga yiwuwar farma musulmai wa shawara ala dhalika sa'adaini ya nemi shawarar sa'ad biyu cikin sa'ad sa'ad na sahabbansa da ake da su sa'ad ibn mu'adh na farkon su sa'ad dan mu'ad wa sa'ad ibn ubada da kuma sa'ad dan ubada sayyidai aus wal khazraj shugabanni biyu ga kabila ausu da kuma khazraj radiyallahu ta'ala anhuma Allah madaukaki ya yadda da su faqala ya rasulullah sai sa'ad bin mu'ad da sa'ad bin ubada suka ce ya manzan Allah in kana Allahu amaraka bi hadha fasam'an wa ta'a idan Allah ne ya umarce ka da samar da wannan sulhu to mun ji mun bi abin da kace za a yi haka wa in kana shay'an tasna'uhu lana in kuma wani abu ne da kai kanka kake so kai mana ba wahayi bane ba umarni bane daga Allah fala hajata lana fihi ba mu da bukatarsa لقد كنا nahnu هؤلاء القوم ala shirki billah da can mun kasance mu da waɗannan mutane da kake so ka haɗa sulhu tsakaninmu da su A kan tsarin shirka da Allah wa ibadatul awthani da kuma bautar gumaka hum la yatma'una an ya'kulu thamaratan a daidai wannan lokacin ba sa kwaɗayin su ci daidai da ɗan marmari guda ɗaya daga gare mu illa ƙuran au an sai dai in karɓar baƙi aka yi ko kuma ciniki ya haɗa mu da su amma ba dai mu ɗauka mu ba su da sarrinmu haka kawai sasakai ba fahina akramana Allah bil islam sai a yanzu da Allah ya martaba mu ya darajanta mu da musulunci wa hadana lahu ishirye mu zuwa ga musulunci wa a'azzana bika e kuma wato ɗaukaka mu ba mu idarjanta mu da kai na utihim amwalana mu dauki dukiyar mu ba su kawai a bagas ai ba za ta yi ba wallahi la nu'tihim illa saifa wallahi ba za mu ba su wani abu sai dai takobi ayi ta ta kare kawai ba ra'ayahuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ra'ayi naku yayi daidai a tafi a kansa wa ƙala ya kuma ce inna ma huwa shay'un asna'uhu lakum dama abu ne da ni nake ga zan yi muku ko a samu sassauci lima ra'aytu lamma ra'aytu al-araba qad ramatkum an qausin wahida saboda ganin gabaki ɗayan larabawa sun haɗu suna ƙoƙarin jifan ku daga wato ainihin tsirgiyar baka guda ma'ana gaba ɗaya su muku suna so su muku dukan falan ɗaya shi ne ya sa na kawo wannan shawara tunda kuma kuna na akan wannan matsayin nema na goyi bayan haka du'a'uhu sallallahu alaihi wa alal ahzab addu'ar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi game da wato wannan dandazon mayakan arna da suka yi taron dangi ga musulunci da musulmi mala ya ce addu'a'u silahun azimun lilmu'minin addu'a makami ne mai girman gaske ga bayin Allah muminai la yamlikuhu ghairuhum ba wasu bayi da suke mallakar addu'a in ba su muminai ba wallahu azza wa jalla amara ibadahu almu'minina bi du'a'i Allah mai girma da buwaya ya umarci bayinsa muminai da su roƙe shi wa wa'adahum listijaba ya kuma yi musu alkawarin amsa roƙonsu idan suka roƙe shi wa huwa la yukhliful mi'ad gashi kuma shi baya saba alkawari qala jalla sha'nu Allah da al'amarin sa ya ɗaukaka ya ce wa qala rabbukum wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku yace ku roƙe ni ne kuma zan amsa muku innal ladhina yastakbiruna an ibadati haƙiƙa waɗanda suke girman kai daga yin bautata ta salon roƙona na jahannama da sannu za su shiga wutar jahannama na suna makaskanta ababen wulaƙantawa. Allah ka tsare mu wa ƙwala ta'ala kuma Allah ya ce. wa iza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka game da ni fa inni qarib ce da su dab da su nake ina kusa da su ujibu da'wata da'i idza da'an ina amsa roƙon mai roƙo idan ya roƙe ni fal yastajibu li su dai su yi fatan amsawa ta su nemi amsawa ta wal yu'minu bi kuma su wato su ba da gaskiya da ni la'allahum yarshudun dan fatan su samu shari'a daga gare ni Allah ka shirye mu jalla dhikruhu kuma Allah da ambatansa ya daukaka yace amman yujibul muttar idza da'ahu wane ne yake amsa wanda ke cikin tsananin bukata idan ya roƙe shi wa yakshifu so kuma yake yaye bakin ciki da ba daɗin abin da ya samu bawa Allah shine mai wannan shi yake da wannan matsayi a shirye yake da in bawa ya roƙe shi a lokacin da yake cikin matsi da kuntata da tsanani shi kuma ya yi masa Allah ka yi mana kunci da tsanani والجهاد في سبيل الله عز وجل من أشد المواقف ياكي saboda wato ainihin ɗaukaka tafarkin Allah akan hanya ta Allah mai girma da buwaya ina daga cikin mafi tsananin matsayi da bawa ke samun kansa a ciki wa a'zamuha kuma yana daga cikin mafi girman matsayai da bawa yake samun kansa a ciki wal mujahidu fi hadhihi al Me yaƙi a irin wannan matsayi da ake samun kai a ciki masu tsanani a shaddu hajatin ila du'a'i rabbi ta'ala shi ne mafi tsananin buƙatar ya roƙi Allah maɗaukaki ubangijinsa waliltija ilai subhana kuma fake da Allah subhanahu wata'ala wanda tsarki ya tabbata gare shi fa fi hadhihi al-ghazwati al-azima a shi wannan yaƙi mai girma na taron dangin arna gaba ɗaya التي وصل الحال wanda halin da aka samu kai a ciki ya zamanto wato ya kai ga salon da Allah ya bada labari a kai mai girma da ɗaukaka inda yake cewa id ja'ukum min fawqikum ku tuna lokacin da kwatsam suka zo muku ta saman kwarin da kuke ta shiyar wato mahudar rana bangaren wato gabas wa min asfala minkum suka zo muku ta kuma daidai wato anin kwarin cikin wannan kwari ta shiyar abin da ya shafi wato anin mafaɗar rana ta yamma kenan wa iz zaghatil absaru kuma daidai a lokacin idanuwa wato anin sun yi tulutulu bakin wato ya kawo sai dai karka ganin farin saboda yanayin da aka samu kai a ciki wa balagatil qulubul hanajir zikata kuma sun kawo ga daidai makoshi daidai makogoro wata tadhunnuna billahi dhununa sun ku daga ciki suna muna na zato ga Allah bisa zaton su cewar yau dai tasu ta kare hunalika tuliyal mu'minun a daidai wannan lokaci a wannan guri aka jarrabu bayin Allah mu'minai wa zulzilu zilzalan shadida aka girgiza su girgizawa matsananci girgizawa فقد بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون كل ما استطاعوا wato manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da musulmi sun bayar da dukkan abin da suke da ikon bayarwa fi muwajahati jaishil kufri wajen fuskantar wannan runduna ta kafirci fi waqati tattafihi ju'u a lokacin da yunwa ta tsananta wal bardu sanyi ma ya tsananta wal khawfu tsoro ya tsananta qala abdullahi bin abi aufa sahabin annabi abdullahi dan abi aufa radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki yadda da shi yace da'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama alal ahzab manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi mummunar addu'a akan wannan dandazan taron dangi na arna faƙala sai ce Allahumma munzilal kitab ya Allah wanda ya saukar da littafin alƙur'ani ko mai saukar da littafai wanda akwai ƙur'anin akwai wanda suka gabace shi kafinsa sari alhisab mai saurin wato bincike da hukunci da sakayya akan ayyukan bayi inda zai wato ainihin bincike abin da suka yi saka musu a rana guda wacce take daidai da wato ainihin shekara dubu ihzim al-ahzab ya Allah wato ani ka tarwatsa wannan runduna ta dandazon mayakan arna Allahumma hzimhum ya Allah ka wato tarwatsa su wa zalzilhum ka girgiza su girgizawa wa qala abu hurairata radiyallahu ta'ala an kuma sahaban annaba abu huraira Allah madaukaki ya da shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance na cewa la ilaha illallah wahda babu wani abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai a azza junda ya ɗaukaka rindunarsa wa nasara abda ya taimaki bawansa wa ghalabal ahzaba ya rinjayi taron dangin arna fala shai a bada babu wani mai iya yin wani iko bayan Allah subhanahu ta'ala), ba wani mai iya kata bayan taimakon Allah maɗaukaki ma'a nu'aym bin mas'ud al-ghatfani radiyallahu ta'ala anhu yanzu ga mu tare da nu'aym dan mas'ud al-ghatfani Allah maɗaukaki yadda da shi za mu ji me ya faru da shi shi kuma a wannan lokaci a daidai wannan yaƙi mala ya ce aslama hadithan ya musulunta a wato ainihin irin wannan lokaci da ake ciki na yaƙi ya musulunta dab da wannan yaƙi ya musulunta sabunta musulunta sabon musulunci ne shi walam kun khabaru islamihi ƙarin tasha labarin musulunta bai yaɗu a cikin al'umma ba ana ɗaukansa sai na nan a arnasa da aka san shi فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال sai ya zo gurin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kuma ya ce da manzo ya rasulallah ya manzan Allah inni qad aslamtu ka sani tabbas ni na musulunta wa inna qaumi lam ya'lamu bi islami amma abin da ake ciki yanzu haka al'umma ta taron arna dandazan wato anin kafirai ba su da masaniyar na musulunta famurni bi ma ita ka umarce ni da abin da kake so da abin da ka so da zan iya taimaka ma da shi a wannan gaba da ake ciki faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ce ma anta rajulun wahid ka ga dai idan ka kalle ka a matsayinka na musulmi mutum ne guda ɗaya tallin tal ka kuma kalli irin wannan dandazo da cincirundo da aka yi mana fahadhil anna mastata'ta abinda kawai za ka yi yi ƙoƙari ka gurɓata mana tsakaninsu gwargwadon ikonka taɓan mana da su samu su wato ainihin rauni a tsakankaninsu in kai mana wannan kayi komai fa innal harba khud'a shi yaƙi da kake ganin sa ɗan yaudara ne yi irin taka mai nasara a kansu fa kharaja nu'aym sai nu'aym ya fita hatta ata bani quraiza har sai da yaje wajen yahudawan banu quraiza wa kana nadiman lahum da can ya kasance kafin musulunta abokin shan su ne a gurin shan giya abokin hirarsu ne a guraren hirarsu shine nadim fil jahiliyyati kafin zuwa musulunci a lokacin maguzanci walam ya'lamu bi islamihi gashi kuma yanzu ba san da ya musulunta ba faƙala ya bani ƙuraiza a gudun masu da zai baiwa manzo da musulunci sai ya ce da su ko yahudawan bani ƙuraiza kad arabtum waddi iyaku, ko kun san ƙaunar da nake muku wa khasatan ma baini wa ku. musamman abin da ke tsakanina da ni da ku qalu sadakta suka ce kayi gaskiya haka abin yake ai mun san kai mai kaunar mu ne lasta inda na bi muttaham kai ba abin zargi bane a gurin bare mu ce za ka yi mana rafa rafa qala innakum qad harabtum muhammadan ice gashi yanzu abin da ake ciki kun ɗauki aniyar yaƙar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa sallam. wa inna ƙuraishan wa ghatfana in asabu fursatan, kun ga ƙuraishawa da ƙabilar gatsufan in suka samu dama in ta hazuha za su yi amfani da ita da zarar suka samu dama to za su more ta wa illa in kuma abin ya caɓe musu ba su samu dama ba in shamiru ila biladikum raji'in ila biladihim raji'in za su wato ainihin zage dantse su tarwatse zuwa garuruwansu suna masu komawa wa tarakukum wa muhammadan su tafi su bakku a nan cikin garin madina ku da annabi muhammad da kuka shirin yaƙa fantakama minkum shi kuma ya ramo gayya a kanku kun ga za su bakku a tsaka mai wuya fala tuqatilu ma'ahu ni shawara ta da ku kakku yaƙin nan tare da su ko ku ce ku kun janye hatta yi utokun raha'in sai dai in za su ba ku wasu wato ainihin jingina da za ku dogara da ita cewar ga madafarku da kuka dafa ko da abubuwa sun rikice ƙalo kad asharta bin ra'ayi ka amma suka ce amma dai ka zo da ra'ayi mai kyau ka nuna mana da ra'ayi mai kyau wannan kuma maza ila ƙurai sannan sai kama hanya ya tafi gurin shawa faƙala lahum su ma ya ce da su kad arabtum waddi lakum kun san dai tsananin san da nake muku wa firaqi muhammadin kun kuma san wato yadda ba ni ba annabi muhammad kun san da ni da shi mun raba hanya wa innahu na balagani amrun ne ya wani labari ne ya isa gare ni قد رأيت علي حقا أن أن أبلغكموه أن أب أن أبلغكموه yake cewa tabbas na ga cewar ya zama haƙƙi a kaina lallai in zo in isar muku da wannan abin da na ji labarin da ya isa gare ni in zo in gaya muku al'amarin da ya isa gare ni in zo in sanar da kushi. shi nushan lakum dan tace wato nasiha da nusarwa gare ku faktumu na gaya muku ku ɓoye kada kowa ya ci faktumu ni ku ɓoye cewar daga guri na kuka ci dan in can suka ji daga ne al'amar ya gule ki ƙalo sai suka ce na fa'al duk abin da ka faɗa za mu kuma maganar cewar in ka gaya mana mu ɓoye kada wani ya je an yi an gama ba wanda zai ci ƙala inna yahuda nadimu alama kana minhu yace to abin da nake son gaya muku yahudawa sun yi da sanin abin da suke kai min naqdi ahadi muhammadin wa ashabi na na wato warware alkawarin da suka yi tsakaninsu da annabi muhammad da sahabbansa wa innahum qad rasaluhu yanzu ma abin da ake ciki sun masa wasiƙa annahum ya'khuduna minkum raha'in cewar za su karɓi wato jingina daga wajen ku. ya dufa ona ha ilaihi wanda in sun karɓa shi za su miƙawa summa yumali alaikum sannan kuma sai wato anin su zo su mara masa baya a gama da ku fa in sa'alukum raha'in ina ina so in gaya muku in suka tambaye ku wasu wato jingina fala tutsun ku ce ku ba za ku bayar ba kuma <laughs> zahaba ila ghatfan sannan sai tafi gurin wato su yan kabilar ghatfan wa kala lahum mithla zalika su ma ga musu irin abin da ya ga quraishawa kuma innahum ba'athu ila al-yahudi sannan sai suka aika wa yahudawa wa qalu suka ce inna lasna bi ardi maqam kun san mu inda muke nan dinnan ba gurin zama bane tattaki muka yi muka zo wa qad halakal qura kuma gashi yanzu a halin da ake ciki ɗan kafafuwan dabbobin da muka tawo da su a matsayin wato abinci mun halakar da su mun cinye a iya tsawon lokacin da aka yi mu ma guzurin karewa yake yi wal khuf khufi shine wato ani safar da ake sawa wacce take ta fata to ita ma dai duk in ka ɗauki abin da ya shafi sauran dabbobi ai wasu na da kofato kamar kofi suke sanye da shi to su ma mun cinye kayan mu alama ce ko kuma wato wani salo ne na cewar abin da muke da shi na dabbobi da muka tuwa matsayin abincin ci mun fa karar da su to da aka magana zama neman kare mana take mu ma din da muke so mu tsare su tsaron ya komo zai dawo kanmu kuma yanzu fanhadu hatta nunajis muhammadan abin da muke gani ku fara yunkurowa har mu haɗu mu yaƙi annabi muhammad a fara taɓo shi ta ciki in kuka yi wani yunƙuri sai mu koma san sun shagala da ku sai mu zamu mu shigo mu ma mu ka ɗauki fa arsala ilaihimul yahud inna la nuqatilu ma'akum hatta tab'athu ilaina raha'in sai yahudawa suka ce da su ga wasiƙa suka tura musu wasiƙa suka ce mu fa ba za mu yaƙi tare da ku ba sai kun ba mu wata jingina da za mu riƙe a hannu Falon ma ja'atuhum rusuluhum bidhalik yayin da 'yan aikin yahuda suka zo wa ƙuraishawa da wato anin ƙabilar gatsafan da wannan saƙo ƙalu sadaqakum wallahi nu'aib suka ce to wallahi nu'aib abin da ya faɗa gaskiya ne gashi ya faru fa ba'athu ila yahud sai suka aika wa yahudawa da sakon cewar inna wallahi la nursilu ilaikum ahada mun rantse da Allah ba za mu aiko muku da kowa ba ba wanda za mu ba ku a matsayin jingina fa akhriju ma'ana hatta nunajiza muhammadan in za ku fito ku fito tare da mu kawai mu haɗu mu gama da annabi muhammad fa qalat quraiza sai quraiza suka ce sadaqakum sadaqahumullahu nu'aym lallai nu'aimu ya faɗa mana gaskiya an gane ko sadaqahumullah ko nu'aim eh ma'ana mun rantse da Allah nu'aim gaskiya ya faɗa fatakhazal alfariqani sakamakon haka sai waɗannan rundunoni ko ƙungiyoyi guda biyu na yahudawa da sauran arna suka samu wato ainihin baraka sai suka samu wato ainihin taɓewa in an ce khidlan shine wato taɓiya da ɓalɓalcewar abu abinda ka shirya ya rushe to da sai aka samu wa tsarin da suke innahu nasrullahi ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa wannan abin da ya faru nasara ce ta Allah maɗaukaki ya sadar da ita ga manzansa annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wa ashabihi nasara ce daga Allah zuwa sahabbai radiyallahu ta'ala anhum Allah ya yarda da su wa man nasru illa min indillah dama Allah ya ce ba daga kowa nasara take ba sai daga Allah faqad sakhara hadha ar-rajulu hadith al-islami lallai Allah ya hore wannan bawa nasa wannan mutum wanda yake sabon musulunta Nu'aym bin Mas'ud mai suna Nu'aym dan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki yadda da shi fa hasala ala yadayhi ma hasala sai abin da ya faru ya faru ta hannunsa wal harbu khud'a dama yaƙi ɗan yaudara ne kama ƙala alaihi salatu wassalam kamar da manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗa yaudara ta yi a nan kisa aka ce dama ƙarya yaƙi halal ce saboda a taimaki addinin Allah a ruguza arnanci da arna eh. yace to mun gama da abin da ya faru da nu'aim dan Mas'ud ma'a ta bin yaman yanzu kuma ga da huzaifa dan Yaman radiyallahu ta'ala anhu Allah yadda da shi fil muhimmatil azima akan wani muhimmin abu mai girma da annabi zai sa shi kallafahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi muhimmatin azima manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya dora masa wani abu mai mahimmancin gaske fi hadhihi al-ghazwati a wannan yaki ga yadda abin ya kasance akhraj al-imam muslim rahimahullahu ta'ala fi sahihi imam muslim Allah ji kansa da rahama ya rawaici hadisi cikin sahihin littafinsa an ibrahim taimi daga ibrahim taimi an abihi daga babansa kala ya ce kunna inda huzaifata mun kasance wata rana a gurin huzaifa faƙala rajulun sai wani mutum ya ce lau adraktu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam da a ce na riski manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi Ƙatal tuma'a da na yi yaƙi tare da shi wa ablaitu kuma da na balbala bala'i faƙala huzaifa sai huzaifa yake cewa an ta kunta tafa'alu zalika kai ne wanda za ka yi hakan kai ne wanda za ka yi hakan to bari ka da abin ya kasance na رأيتنا aituna ma'a الله sallallahu alaihi wasallam ce ni nan da nake ma magana ni da na riski manzan wanda kuma kun san yanayin zukatanmu da juriyanmu da dagewa mu ba irin taku ba ce to na ganmu muna tare da manzan Allah lailatul ahzab a daren da aka yi yakin gwalalo wa na rihun shadida wata iska mai tsananin gaske ta kama wa ƙurrun ga sanyi sanyi matsananci faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana tsaka da wannan sai manzan allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce ala rajulun ya atini bi khabaril qaw a cikin ku sahabbaina akwai wani wanda zai je imin leƙen asiri cikin arnan nan ja'alahu Allahu ma'i yawmal qiyama in Allah ya tashi sa zai haɗa ni tare da shi fasakat na ce duk sai muka shuru falam yajibhu minna ahad ba ɗayan da ya ce uhh, a cikinmu Tun thumma sannan ya sake cewa ala rajulun yatina bi khabaril qaum ko akwai wani mutum cikinku da zai je isa min labarin mutanen nan da za mu kara ja'alahu Allahu ma'i yawmal qiyama in yi haka Allah zai haɗa ni tare da shi ranar fasakat na ice nan ma dai muka shuru falam yujibhu minna ahad ba ɗayan da ya amsa masa cikin mu thumma ya sake cewa ala rajulun yatina bi khabaril qaum ba a samu wani mutum cikin ku ya je ya samu min labarin mutanen nan ba ya min leƙen asiri ja'alahu Allahu ma'i yawm alqiyama in yi haka Allah zai hada ni tare da shi ranar alqiyama fasakat na yace muka sake yin shuru ba wanda ya ce tak falam ya jibhu minna ahadun ba ɗayan da ya amsa masa cikinmu kenan da kana nan zaka ce ga kana <laughs> ko <laughs> faƙala ƙum ya huzaifa ice duk da ya ji guri ya ɗuk sai ce kai huzaifa ta shi fatina bi khabar alqam je ka samu mana labarin mutanen tunda an rasa wanda zai ce bari a yan nune falam ajid buddan ya zama mun ba makawa is da ani bismi tunda sunana ya kira an aƙum cewa in tashi magana kan tashi bata taso ba ƙalar zahab ishe da ni tafi fa'atini bi khabar ka je ka zo min da labarin mutanen wala tad'arhum in ka tsinkaye su ko ka je gare su wala tad'arhum alayya kada ka bazo mun su ban ce kai tsokana ba kai dai ka je ka juyo abin da ake ciki ka gano ka zo min da labari ka san mutum ya samu dama a asiri ya ga galala sai ce zai fafata sai to ba wannan na aike ka ba je dai kai dai ka samu min labari ice falon ma wallaitu min indihi yayin da na juya daga wajensa na kama hanya na tafi ja'altu annama amshi fi hammam sai na ji ina tafiya kamar ina cikin wata madumama wani guri mai imi da yake ɗumama jiki wannan sanyin da iskar na daina ji hatta a taituhun hatta a har sai na je inda suke fara'aitu su fiyan sai na ga jagoran cikinsu su kwamandan su abu sufyan yasli dhahrahu bin nar ina gasa bayansa da wuta ya jiyo bayan yana gasawa kaga kibiya kai tsaye kenan inda za a yi shiri ko tunda ba gaba yake kallowa ba ta baya ne ice fa tu sahman min fi kabidil qaws sai na dauko ta kibiya ta nasa a tsakiyar wato tsirgiyar bakana fa'aratu an armiya wuce sai kawai ne nufin saka masa ita fadakartu ƙaular rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayan na yi redi sai na tuna maganar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ai da ya turo ni ya ce wala tad'arhum alayya kada ka bazamo mun in kuwa na saki kibiyar nan lalle kam na bazamo su za su ci mutanen an fara walau ramaitu ce kuma da na harba wannan kibiya la asabtu na tabbatar zan same shi fara ja'atu ce sai na juyo na dawo wa ana amshi fi mithl hammam a dawowar ma sai naji kamar ina cikin wata madumama kai ka ce wani AC mai dimi hita ce aka samu nake ji a jiki falamma tuhu lokacin da na zo manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa akhbartuhu bi khabari alqawm na ba shi labarin waɗannan arna ai kaji kaji yadda suke har ma na ga kwamandan su yana gasa baya da wuta kaza kaza duk kwashe gaya masa wa faraktu na gama gaya masa abin zan gaya masa ƙorartu nan fa na ji sanyi ya dawo sabo ina gama aikin da zan yi kuma sai kyarma kuma sanyin da nake ji da ya sake dawo tunda na gama masa aikinsa فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل aba'atin kanat alaihi sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya dan rafa min wani dan sashi wani dan ragowa na wato rigar da yake sanye da ita ko mayafin da yake tafa da shi sai ya dan wato dan kara min wani bangare daga ciki kanat alaihi yusalli fiha wadda ta ike sanye da ita ina sallah ɗan gefen ta ko sai dan ya mu, falam azalna ibn sai faɗi me samu sai bacci hatta asbatu ba ni na farka ba sai da asbati falamma asbatu da asbati ya kala qum ya nauman sai ce kai sarkin bacci tashi shi ya tashe ni ma hakaza balagati shittatu mala yace haka fa tsananin ya kai ya isa fi hadhihi alghazwati a wannan yaki ha tsanani ya kai makurarsa wa hakaza kana istijabatu sahaba kuma haka wato amsa kiran sahabbai yake hina nassa ala muayyan a duk sanda manzo ya riga ya tantance wani ice iya eh, makaza hakan zai yi falam ya taraddad bai wani kai kawo ba imtithalan li amrillahi ta'ala dan aiki da umarnin Allah madaukaki allazi ya qul sai sa allazina ko eh, Allah ba za a ce allazina ba sai dai allazi allazi yaqulu wanda yake cewa istajibu lillahi ku amsa wa Allah kiran da ya muku walin rasuli kuma ku amsa kiran manzan Allah idza da'akum idan wato ya kiraye ku lima yuhyikum zuwa ga abin da yake shine ku nagartacciyar rayuwa duniya da lahira wa amri rasulihi sallallahu alaihi wa sallam kuma ku amsa wa kiran manzansa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wa kadhalika kanat diqqatu imtithalihim lahu alaihi salatu wassalam haka tsantsan tsandin wato kwatanta aiki da umarnin manzo tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake kasancewa game da sahabbai falam yagtani fursatan falam yagtani fursata khuluwi abi sufyan fayaqtulu bai wato ribaci wannan damar da ya samu ta abu sufiyan ya ke ta keɓewar abu sufiyan ya zama a guri daban ba bai riba cewa bai samu wannan damar ba ya same shi na dumama jiki amma a yanayin da an taɓa shi abubuwa har gitsewa za su da a ce shi kaɗai ne ba wani a gefe fa ya ya zama ya kashe shi an gama sai dai su ga an kashe shi wa kashe shi ba su sani ba su to amma hakan ba ta samu ba wa tadhakkara amra rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya wato umarnin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai ribaci falam yaktanim fursata kuluwi abi fiyan fa yaqtulu bai ribaci kebewar abu su fiyan din nan da isamu ba ice bari ya far masa ya kashe shi bai yi haka ba saboda ba abin da aka aiko shi ba ke an gane wata zakkara amra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma ya tuna umarnin da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya masa na kada ya bazamo su wa haka za ya jibu an ya kuna almu'minuna billahi wa rasuli to dama haka duk masu ba da gaskiya da Allah da manzansa ya kamata su kasance isan da aka ce ga umarni daga Allah ko daga manzo a tsaya iya daidai inda Allah ya umarta ko manzo ya umarta wa ya kifa inda amri ko wa nahayihi eh, bawa musulmi baligi ya tsaya inda Allah ya umarce shi inda manzo ya umarce shi ya tsaya inda aka hane shi kada ya tsallaka nihayatu hazil gazwa ƙarshen wannan yaƙi mala ya hara ma'anawiyyatu jaishil ahzab ma'ana ta taron rundunar arna da suka yi taron dangi da dandazo ai ma'anar wannan taron su ce sun gama da musulunci da musulmi ko to shine sai ce laƙadin hara an samu wato kwaranya da wato ainihin malala na ma'anar wannan runduna ta taron dangin arna ba ta yi aikinta ba dandazan da cincirin da wato haɗakar sa zama ba ta yi amfani ba shi ne abin da yake nufi wadabba dabba fihimut takhazul sannan kuma rauni da ɓanɓalcewa ya laɓaɓo cikin tafiyar tasu faru rabuwa da saɓani ya zo ya ratsa cikinsu wa nazala bihim ma nazala kuma abin da ya sauka gare su ya sauka mimma arsalahu Allah ta'ala na abin da Allah madaukaki ya aiko musu min rihin shadida na iska wacce take matsananciya wannan iska iktala'at khiyamahu sai ta rika tumfike wato hemomin da suka yi tanti tantin da suka kafa in iska ta zo ko ta cancakar da shi ta daga sama wa akfa'at qudurahum tukwanan da suka dora abinci inda zo ko sai tabaran da abincin da abin da yake ciki shikenan kashi ba ya karfe ba irin ta yanzu ya iska ta rotsa ta da kasa shikenan to wannan abu ya faru wa akfa'at niranahum kuma ta kakkashe wutar da suka kunna baka ganin gabanka dama wutar da ake kunnawa ta balbale da ita ake ganin mai zuwa ko mai tafiya to iska ta zo ta kashe abokan faɗa ku sun tsallako sun shigo cikin ku ba su shigo cikin ku ba hankali bai kwanta waye a kusa da kai naka ne ko wanda zai kashe ka ne baka sani ba tashin hankali wa dafanat rihalahu hatta siddin da suke da su na wato ainihin raƙuman su iskan ta taso ko da ƙasa sai ta binne in ma gudu za ka yi siddin da za ka ɗora wa dabba taka ta binne shi fanada fihim abu sufyan da ganin haka abu sufyan kwamandan su jagoran su sai iya kuwa bin rahil ita to tafiya fa ta kama ma zuwa tafi gida wa rakiba jamalahu nan da nan ya hau kan wato an raƙumin sa a idan yana mai shirin koma amma ba za ku tafi bani ga zan kama hanyar wa raja'u khasirin suka dawo suna masu wan qalabu kha'ibina suka wato juya suna tababbu yahmiluna alkhizya suna dauke da wulakanci wal'ara da tsiraici wadhulla da ƙasƙanci, wal khasara da taɓewa da asara haka ƙarshen dama mai saba Allah yake wastajaba Allah ta'ala du'a rasuli Allah maɗaukaki ya amsa addu'ar manzansa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da yake cewa Allahumma munzilal kitab ya Allah wanda ya saukar da wato ainihin littattafai sari al-hisab mai saurin hukunci tsakanin bayi ihzimil ahzaba ka wato ainihin tarwatsa wannan dandazon taron dangin arnan Allahumma hazimhum wa zalzilhum Allah ka tarwatsa su ka girgiza su sai Allah ya amsa ya tarwatsa su ya girgiza su da iska qala Allah jalla sha'nu Allah da al'amarin sa ya daukaka yace wa raddallahu alladhina kafaru bighayrihim Allah ya mai da arna inda suka fito cike da wato anin bakin cikinsu da fushinsu lam yanalu khaira ba samu wani alkhairi ba ba tsayar da suka tsinana wakafa Allahu almu'minina alqital Allah ya isar wa mu'mine kaura yaki ya sa iska ta fatattaka su ta fata-fata da su wa kana Allahu qawiyyan aziza tuni dama Allah karfa ne mabuwayi gagara wato tunkararsa saboda haka yayi gagarar tasa da wato ainihin karfin nasa wa da hadhihi al gasuwa bayan karewar wannan yaƙi ta gayyara mizanul quwa sai ma'aunin karfi ya canza wa tahawwala wajhul harb mafuskantar yaƙi sai ta canza ta juya wa sara almuslimuna hum alladhina yaghzuna alkuffara sai zama musulmi sune suke zuwa su yako kafirai har inda suke ba wai kafirai da zasu zo inda musulmi suke ba mujahidina fi sabilillah suna masu yaki akan hanyar Allah da'ina nasa ila dukhuli fi dinihi suna masu kiran mutane zuwa ga addinin Allah dan shiga cikinsa. Wahya na naqlatun azima wannan wani sauyi ne mai girman gaske mubaraka wanda yake da albarka ja'at ba'da fadlillahi ta'ala wannan sauyi ya zo bayan wato fifiko da darjantawa daga Allah madaukaki wa tawfiqihi da kuma datar wasa da iwa bumunai wa thamaratu jihadin sabiq kuma wato anin haka ya faru a sakamakon wato kamar a cewa dan itaciya ce na yakin da suka yi wanda ya gabata a baya badalat fihi nufus wanda wato rayukansu suka wato anin bayar wal amwalu fi sabilillah da dukiyoyin da suka kashe akan hanyar Allah azza wa jalla mai girma da buwaya fa kana min thimari dhalika sai zama daga cikin ƴaƴan itaciyar wannan kokari nasu an makkana Allah ta'ala rasulahu wal mu'minin idan Allah ya ba da dama ya yi karfafa madaukaki ga bawansa manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma bayinsa mu'minai hatta asbahu yaghzuna fi sabilillah har suka wayi gari su suke zuwa su yaƙi saboda Allah su yaƙi wanda wato an ya saba wa Allah a inda yake ba su a zo inda suke ba akhraj al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala imam al-bukhari Allah ji kansa rahma ya rawaici hadisi fi sahihi cikin sahihin littafin sa yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala hadisin na dauke da cewar hakika manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce ba a da gazwatul ahzab bayan an ƙare yaƙin cincirin dandazon arna na taron dangi ga musulunci da musulmi sai manzo ya ce al'ana a halin da muke ciki yanzu na mu za mu koma yaƙarsu wala ya gazuna daga yau ba su ba zuwa su yaƙe mu inda muke na hannu nusiru ilaihim mu ne za mu je har inda suke mucin musu wannan ma mu'jiza ce as'ilatul lil muraja'a tambayoyi don koma abin da muka yi maddu'a allamahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ashaba wace addu'a ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi sanar da sahabbansa lamma shtadda alaihimul mawqif a lokacin da wato wannan matsaya da suka samu kansu a ciki te musu tsanani wace addu'a ce Allahumma munzil alkitab sari alhisab ihzimhum اللهم احزمهم وزلزلهم يوا ita ya kamata a ce mu rika isan da ake ta daram eh ƙwarai kuwa kuma yanzu ma ba daina za a tunda ba a daina ba eh duk masu kashe musulmin nan da musulunci da suke so su zaunta Allah darka ke su girgiza su girgiza da ba su iya tashi ba shine abin da ya kamata musulmi ya ci gabar cewa uzkur bil ijaz ka faɗo a takaice me za a faɗo a daura ladhi kama bihi nu'aym bin mas'ud rawar da nu'aym dan mas'ud ya taka fil iqa'i wajen samar da ko afkar da rashin jituwa baina yahudi bani quraiza wa baina quraishin wa ghatfan tsakanin yahuda bani quraiza da quraishawa da kuma kabilar ghatfan wace gudunmawa ya ya ji ya yaudare su da gaya musu cewar tofa yawa ya gwara kansu cewar to ku da kuka saba alkawari fa waɗannan mutanen suka tafi suka bakku fa to fa nan muhammad zai dawo kanku zai wa gayya su kuma suna can inda suke ba mai kawo muku ɗauki su kuma je ga musu ce to fa yawa suka ce kuma ku yaƙi da su sai an ba ku wata wato ainihin jingina wata madogara madafa sannan ku shiga yakin nan su kuma ta yace da su to kun gansu sun fasa sun ce su alƙawarin suka warware magana warware shi sun fasa kuma ko ma ba za su yaƙi da ku ba sai kun ba su wata jingina to wannan salon ya bi ya gurɓata tsakaninsu ya gwara kawunansu mallari. كلف الرسول صلى الله عليه وسلم بمهمة متابعة أخبار قريش وانين ne wanda manzan Allah tsira da الله Allah su tabbata gare shi ya ɗora masa bibiyar labarin Qurayshawa شي من al الله shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya إن sabon أكام in Allah ya kai mu shi za mu tashi abin da muka dace Allah ba mu ladansa wanda a cikin kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fiye. alhamdulillah wasalatu wassalamu ala rasulillah wa ala wa sabi man wala wa ba'd wanda yake cewa shi tambayarsa akan suna bahijja ya juyo wani ya ce da shi sunan kafirai ne ya abin yake bahijja ba sunan kafirai ba ne asalin kalmar bahaja abin take nufi wato kamar ka ce wani abu mai ƙayatarwa wanda zai birge ka to shine bahaja an ce bahijja wacce take kama mai birgewa kawai shine abin da ke amma ya ce sunan arna da aka yi zama sunan arna wadda aka kawai dai abin da za a ce in so samu ne a nemi sunan wata sahabiya a sa ko wata siddiƙa cikin siddiƙa irin su maryam irin su asiya yar muzahim irin waɗannan irin su sara irin su hajara matan annaba ko matan sahabbai ba laifi shi ya fi daidai fiye da sunayen da suke kawai tsabar yare za a kalla a sa ce su samira ta abokiyar hira misali yanka sauransu duk larabci ne irin sunayen larabawa kamar yanayin suna mu ne na al'ada a ce kande lawa wace cewa da sauransu duk bai wuce irin wannan eh. wannan kuma yake cewa tambayarsa akan kiɗa wai suna haramtawa ta yi kokoya abin ya kwarai eh, kuwa suna haramtawa ta sai kiɗan da yake na dindifa a lokacin aure wannan musulunci ya halatta shi ma kuma daga sunan abin za ka san yadda kiɗan yake dum dum dum saboda dindifa aka ce ba kacacar kacacar kalam wani na abin yana abuwa wannan da piano wannan da farantin kadawa wannan ba da cikin shari'a don wasu na fakewa da cewa an ce a harka aure a yi dindafa sai su fada da abin sai a sako wannan a sako wannan a sako wannan mai luda tana yi mai kwariya tana yi mai dukan turmi tana yi sai ka tar wato harkar dai wato kaɗa kaɗan zamani ne ta wani salo ba to da haka inda dafa ce bai saba shi da amma sauran kaɗa kaɗa da raye-raye wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wani lokaci zai zo wa al'ummas da za a samu masu halatta alhariri da ya haramta da kuma halatta wato anin kaɗa kaɗa da bushe-bushe da ya haramta eh. Eh, wannan kuma yake cewa abin da ya faru da shi shine bacci ya ɗauke shi a lokacin da ya ɗauke shi bai sami yin sallar isha ba amma sai da safe misalin karfe takwas sannan ya farka ice asabar zai yi ko kuma isha'in zai fara yi to karfe takwas dai ba wanda ake cikin lokacinta a lokaci ko kowace sun zama ramo ta za'a to yadda wannan ta wuce ka ta farko ita za ka fara sannan sai ka mai biye da ita Allah ya ce wa aqimis salata li zikri ka tsaye min da sallah ta sanda ka tuna ko sanda ka farka Sau da haka sai wacce ya fara cewa kai masa isha'i sannan asuba take biyar da ita Sau da haka sai kai isha'i da baka ba sannan sai kai asuba eh sannan kuma yake cewa wai ba laifi idan mutum ya gitta ta gaban mamu ya yi sallah e idan lokacin da ake sallah tare da limami ba idar ba bukatar ka shiga sahu ko kuma wato ka zo kai sallah ta kama to don ka ratsa tsakanin sahu da sahu wannan tafiyar da za ka yi a tsakaninsu ba ta illata sallar su kuma kai ma ba laifi kai ba a Eh, inda illa take a ce ka tsallaka sallar limamin su to ka tsallaka mun sallah baki ɗayan su amma wannan in tsakanin wato anin sahu ne ka shiga ka je ka shiga wani sahun ko kuma ka shiga koma wancan bangaren wannan babu laifi ba shari'a ta baka laifi ba haka ya faru da sahaba annabi abdullahi dan abbas ya zuwa tara ana sallah ce ina ma da jakarsa zo wato ya ratsa ba wanda ya masa masa ya je shiga sahu shi ma aka yi sallah da shi wannan ba laifi sannan kuma yake cewa me matsayin yaron da aka eh me matsayin yaron da aka samu ma'ana aka haifa ta hanyar haɗa mani na wata mace da namiji malamai akan wannan matsalar abin da suke cewa in mace tana da matsalar haihuwa aka ɗauki maniyin mijinta aka ɗauki maniyinta aka haɗa barbarar aka fara renan wannan wato ainihin mani da aka haɗa sannan aka ɗauke shi aka mayar cikin mahaifar uwar da aka ciro maniyinta wadda aka ciri maniyin mijinta aka haɗa suka ce wannan daidai yake da ɗansu na halattacciyar hanya don maniyansu ne dai su ne isu isu da aka halatta musu aure in irin wannan ne in an samu ta haka ɗansu ne saboda maniyinsu ne na uwar da na uban an gane bai wuce a ce inda wani abu na agaji da aka yi ga maniyin ko wani sinadarai da ya taimaka wa ɗorewar rayuwar a bisa yadda ake kyakkyawan zato dan yin ubangiji ya hukunta min rayuwa shine mai hukunta ba dabarar ku ba to su malamu suka ce in wannan ne ba laifi ba ne amma dauko maniyin wani mijin can da maniyin matar wani ko kuma koda ba matarsa ba ce ɗauko macen wata da aka ɗauko maniyin ta haɗa da nasa a yi wannan barbara ɗauka a sa a cikin mahaifar wannan haramun saboda an ɗauko salon gurbata dangantaka an fahimta ko sau da haka ba daidai ba ne a ɗauko maniyin wani da ba mijin matar ba a haɗa da nata a ɗauka a sa a mahaifarta wannan haramun ya saba musulunci ba daidai ba ne allah kiyar abin duk mai zafi ma za a yi ta wannan abin musulmi dai bai kamata ya samu kansa a wannan fagen in allah hukunta maka haihuwa za ka haihu bai hukunta maka ba ba renan wato anin maniyi da haɗe-haɗe ba ko mai yi ba za ka haihu sai an gama kaf ana ganin saura haihuwa zuwa saka kuma ya kashe shi a ciki ko a haifo shi ba daidai ba ba yadda bai iya ba ko da na sani Allah bai taɓa ba shi haihuwa ba amma mata ta ratse hanya amma har suka rabu ko bari ba ce duk da ratsan hanyar da ta ya habu liman ya sha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima ya gama magana shine mai bayarwa ibada mata ga wanda ya so ibada maza ga wanda ya so na maka maza da mata ya ga dama ya ce baya so ka haihu haka yake so ya ganka a ja ƙaru gwaje-gwajen a ce ai mani ba mai haihuwa ba ne saboda me yasa shi ya haihun bai ba yadda zai haihu kuma ka roƙe shi ka ce Allah ka ne mai yawa ka bani kuma ya sa ya koma ya zama mai haihuwa maniyin ba yadda bai Allah ya samu dace wanda aka hana shi jarraba ce kuma sai a bashi abin da wanda yake dan bai samu ba sakamakon haƙuri da koma zuwa ga Allah haka Allah yake ikonsa kowa da yadda ake gwada shi ba gaba ƴaƴan nan ba suna sa hannu aka suna kuka sun haifa kuma sun zama masa matsala su kuma ana ake so a gwada su ka haifo din kuma ka sa shi ya ce ba zai ba shi baban na cika matsa mutane baban nan fa shi ma baban shi ma ya cika ko wanda yake cewa yana tambaya wanda ya samu sallah raka'a biyu ko ɗaya tare da liman sannan da ya tashi ciko sauran abin da bai samu ba sai ga wani shi kuma yana zuwa kawai sai ya kabbara ya shiga tare da shi shi ma zai jam'i zai samu ladan jam'i yanzu ya zama shine mamu mamun da ya zama shine liman ice ya abin yake lafiya lau sallar ka ta yi sallar ta yi sau lokacin da limami isallame kai yanzu ka zama mai cin gashin kanka da za ka yi kuskure sai ka gyara liman ba zai ɗauke maka an fahimta to haka wanda sallarsa ta inganta kamar da mai adadi ya ce to limancin sama ya inganta ai sallaka da kake yanzu kake cikuwa in kai ta daidai ta inganta haka to wani ya zo rabu da kai shi ma ya samu jam'i babu laifi malikiya ne suke da fahimtar ba za a yi haka ba kuma sauran malamai sun saba musu ce da wani dalili za a ce ba za a yi haka ba ba nas ijtihadi to da asali an samu in mutum yana sallah ka zo ka rabu da shi zaka kai jam'i a lokacin manzo to me yasa za a ce banda wannan yanayi sai an zo da dalilin ware wannan yanayi aiwa wannan kuma yake cewa tambayar sa mutane ne suna sallah sai wani wanda baya kaunar ka ya ɗauke maka abin hawa shine rashin kaunar <laughs> alhali kana cikin sallah to za ka kara sa ko za ka je ka dakatar da abin da yake wani ya asa amsa mako ita dai sallah ana so ka yi ta da nutsuwa in har ka ga wato anin ya je ina kokarin bugawa bir bai tashi ba bir to da ya bada bir ka ji ya tashi ka kuwa wajen tasbihi ka kama ayatul kursi an gane ku kuma ji kana ce la haula wala quwwata illa billah ya tafi da babur ina to sai ka je ka abin nan sai ka je ka kama shi a cikin waɗanda suke cikowa sai ka zo ba an cikume shi wanda suka idar sai ka da ka zo ka rabu da wannan tambayar da muka yi ɗazu sai ka samu jam'in baya ilafi eh, Allah eh, saboda ba a so kai sallar ba nutsuwa kuma tun daga damar da za ka iya samu ka dawo da eh menene in kanin limam ai akwai mamun da zai wakilce ka <laughs> tambaya ɗaya biyu daga abin da sai marifi na wannan tafiyar ta fashe da a kamar binayi da ake idan mutum ne abin da yake fashe mai yawa kamar yanzu misali a masallaci ne ka yan agaji sai yin kuraye sai yin farko sai ba wa ɗan agaji zai iya zuwa yau gina sallar su kuma sake eh in idan ƙeshe ba dan agaji yake cewa to zai iya zuwa ya gina sallarsa in bai ba wa alƙibla baya ba kuma hakan fa ba sauki ne da shi ba kan gane ko eh, in hadda zai iya inda aka faikin dan babura din can gaba ne kuma shi na ganin sa kawai rika ratsawa je yana cikume shi sai dan kawo dan agajin ba tare da ce komai ba koyi Koma to in ya dora nan bai yanke sallarsa ba sallata eh ba yiwa ne da shi ba bai da sauki bai da sauki

akwai hadisi ne ce misali in ka ga abin da bai shafi ka ba kan ka fada to sai ya zama to kuma idan ba a tambaye ka ba sai ya zama to kuma kana wani aiki wanda yake ya shafi rayuwar al'umma misali sai kuma ka ga wani zai cutar da wani misali kamar a irin asibitoci da ma'aikata suna aikin asibiti haka sai aka gwada mace an san tana da ciwon irin na kanjamau haka to sai ta tabbata za ta za ta aure za ta aure wani mutum can da ba haka amma kai labari ka za matsayin ka misali na ma'aikatan lafiya haka ya halatta a nan gurin kai maza ka garzaya gurin ka ce ka aure ka auren nan ina da x eh. ko tambaya ta farko cewar akwai sanda ake hada mani da mani a rene shi a kwalaba ba tare da an sa a mahaifa ba har ya kai ga a same shi daidai haihuwa ya wannan to an ta za a cewa ta haife shi an gane ko a da ya ce maniyin wane ne maniyin wance ne ko amma dai maganar abin da yake shafar duk wani abu na naƙuda suwa ya sa haihuwa wannan a kwalaba ne naƙuda kwalaba ce ko <laughs> da haihuwar kwalaba to a nan abin duba shi ne dai masu maniyin nasu an fahimta ko masu maniyin nasu in an ce wannan ɗan nawaye za a ce eh daga maniyin wane da wane su dai za a danganta da in ba haka ba in an bar shi a nawaye waye zai ɗauɗawa nesa ya za a yi amma kowa sani dama ana samun ɗa daga maniyin mace da namiji kuma wannan daga maniyin wane da wane ne aka same shi nasu ne nasu ne amma saboda hatsarin da ke cikin irin wannan musulunci isa baya son haka wannan ba daidai ba ne yawwa amma in hakan ta faru maslaha zaman lafiya shine a ba masu shi amma ba wani ba don aka buɗe ƙofa ta irin wannan to fa abubuwa za su cakuɗe za su gurɓata

haramun ne bai halatta e amsa su ta biyu cewar kana ma'aikacin lafiya aka gwada mutum aka gaina da cutar x to amma ba lalle ya zama kowa ya sani ba shi ma wani lokaci saboda tunanin ka a gaya masa tunani ya sa ma saurin mutuwa kafin lokacin ɗinta da ta murkushe shi saboda fargaba da tashin hankali to sai ka zai aure kai dai ba a zo an tambaye ka bayawa ne amma kai ka sani ka je ka ce da su ko ina fa da x don a dakatar da auren nan ko kwaya to magana ta gaskiya ni akan kaina akan kaina bai halatta ka je kana saboda ni akan abin da ya shafi cutar x ina da alamar tambaya ga likitoci duka ban ware kowa ba saboda bincike in kana bibiya ana cewa cuta ce ta masu zina cuta ce ta masu luwaɗi amma tabbas bilhaƙi ya tabbatar da akwai wanda bai taɓa zina ba bai taɓa luwaɗi ba kuma yana da ita su ma sun tabbatar wanda yake uba in yana da ita a iya samun ɗansa da ita likitoci sun tabbatar da wannan ko ɗa zai iya zama yana da cutar aids daga ubansa ya samu ko daga uwarsa shi ba shi ba to in ka ɗauki salon cewar ba zai aure ba hatta yau na dalili wala ta waziratun ziratun ukhra kuma abin da ke faruwa shine cututtukan da ake kira x allah ya yawa da su a yadda muke ba su a society din ba haka abin yake ba a kasa wani abu ne yake sa a ce wannan cutar x ce mai fasara x take nufi an fahimta ko likitoci za a samu su yi bayani irin wannan filla-filla daki-daki an fahimta ko a yanzu haka maganar da ake wallahi akwai wanda in an je an bincika za ka tarar abinda muka sani ne za a yi bincike a gama komai a ce ga abinda sakamako ya bayar sai a tafi wani gurin binciken kuma sai saɓanin izama abin da nan aka bayar ba shi nan ya bayar yana faruwa to an ka gina abin akan irin wannan to gaba ɗaya sai abuwa su hausu gaba ɗaya sai abuwa su hausu sai ka ba wani hukuncin da ba nasa ba kasa cikin tsaka mai wuya amma wanda aka ga ta kama shi komai ya fito fili balo-balo ina ramiya yana kumbura ina koma yana motsi yana kumbura to wanda tabbas ce ganin ido ne an fahimta ko to wannan daidai na ka ba da shawara so abu ya kai makura ya yi tsanani amma in ba a kai ga haka ba to shiga cikin irin wannan to yana haifar da matsaloli da yawa a yana yi yanzu haka a ce wannan ina akwai cututtuka da ubangiji ke amfani da su na ɗaukar rayukan bayansa kaga irin abin da ya shafi kyansa ta tsanani ko tb ya tsanani in an ji an auna abin zai bayar x haka dai nake ga suna yi dan na san wacce tv ce ya kai ya kawo amma an bayar abin take bayarwa din x ita ma take bayar ko bata taba zina ba Allah ma ya karbi rayuwa ta rasu ni nan nayi jigilan ma kai ta asibiti to waɗannan abubuwan da nake cimma nake gani daga wani daga wani daga wani ya sa gaskiya ni na da alamar tambaya akan magana x amsa da zaka bayar far da garaje akwai wanda in ka bayar in Allah ya tsiye ka zaka rasa amsa far Sau da binciken da ake yi duk murnaci a su kansu likitocin gaba ɗaya akan abin da likitoci na waje ko kuma wanda suke ganin nan ne suke idan likitanci suka bayar a kansa suke kowa an raja a kuma a abubuwan da ma ba x ba yanzu za ga wani lokaci wani ya zo ya binciken sai ce shi ya karyata a likitocin kwanaki haka da jona a abuja ya ce ce wanda ake hawan jini yake sa masu haihuwa suke girgiza ƙarya ne ya ce ƙarya ne ya kuma ce a ƙarya ne inda mai ja ya zo haka za ka yi ta ji a tsakaninsu ma suna ne. an fahimta ko in kuma injiniya zuwa ce ya samu matsala ko ya bada ba haka ba ko kuma su da kansu a auna sai su ce a kuma sake koma asibiti kaza a zo musu da awon sai sun yi kamar awo uku akan abu daya in di ya ba ɗaya ne sai su ce to kaza din su ma suna wannan to abin yana bukatar taka tsantsan shi yasa marigayi bin baz Allah ji kansu da rahama da aka tambaye shi a iya kafin a yi aure a yi gwaji yace haramu bai halatta ba me yasa yace saboda za a dagula al'ummar musulmi za a sa wani a tsaka mai wadda bai kai a sashi ba in aka yi kuskure ba ita bace aka ce ta ce ka hada shi da ciwo ko bai da ita samu ciwo to akwai abubuwan da sai an kalli maslahohi daban-daban kuma hadisin da kake so ka kawo cewar eh, marra amin abannan kai hadisin min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi shi wannan daban inda ya sa gaba yadda muke fahimtar daban ko ake fasara daban inda yake nufi daban yana daga kyan musuluncin mutum barin abin da ba zai amfane shi ba barin abin da ba zai amfane shi ba abinda hadisin yake koyarwa yake amma ba wai yana nufin ka ga dan uwanka musulmi na cikin matsala saboda kai ba kai ta shafa kai tsaye ba ka ce ba ruwanka barin abin da babu ruwanka a da ruwanka abin da ya shafi dan uwanka musulmi ya shafe ka dan annabi ya ce almuslimu akhul muslim malmomi mu'minuna an fahimta ko subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka